العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإنسان إلى الدين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 daidai da 28 ga watan disamba shekara ta goma 2013 a don gabatar da karatu sanadiyar aure da ɗaya daga cikin yan uwa malam fiya is abdulkadir da kuma malama birkis umar babu muna roƙo Allah ta'ala ya saya musu albarka kamar yadda sanarwa ya gabata cewa za a yi karatu a nan da insha Allah malam da an kai gayyata yanzu haka na tare da mu a wanga fili muna maraba da malam muna ce mai sannu da zuwa kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ah, bayan aka kamin malam ya ci gaba muna bukatar mutane su yi sauraron karatu sauraro na basira sannan kuma duk waɗanda suke da waya an gaskiya ba za mu yi so kowa yi wanga ya tashi nan ya je sai yana buga waya ana amsa kira ba na ka kone ka kashe ko ka sa a salin don yanzu a karatu kake a makaranta ake kuma wajibi ne ɗalibi ya zamanto daga cikin ladubbansa ko tarbiyyar da ɗalibi ya karatu da shi ya zamanto in yana sauraron karatu ya zamanto yana sauraro ne gaba ɗaya kada wani abu ya dauki hankalinsa bayan haka kuma za mu so mutane kuma a samu natsuwa insha Allah karatu ne mai fa'ida wanda idan muka yi riko da shi zai sabbaba mana samun tsira duniya da lahira Allah ta'ala shi mana mawafaka a zan so malam Usaini Umar yanzu ya gabatar mana da kira a na buɗe wanga filin kafin kuma malam ya ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Saidi Umar hafizahullah kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka cikin karatunsa kuma Allah ta'ala ya yawaita mana irinsu domin ci gabar addinin musulunci a kamin gabatar da malam da tafi ne malam aliyu muhammad sadiq daga mina iya kaya abinda muka sani game da shi kenan na haka sai mu bashi da makrifon ya ci gaba da karatu da fata Allah ta'ala shi jagorance shi shi ba shi ikon faɗan daidai kuma ya koma ya ba mu ikon sauraro da kuma ji na daidai kuma ya azuta mu gaba da da mu da shi aiki da daidai assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah wa rahim نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق, وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. lalle ilalla ina cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da yawancin kwana da lafiya har ya sa margama wannan aure da aka daura ciya yau kuma ga walima ana gabatarwa a wannan gari na lafai wannan ba kawo falala ba ce Allah mana gode maka akan wannan nima da kai mana kuma muna yin addu'a ga waɗannan ma'aurata guda biyu an da amarya muna cewa barakallahu kuma wa baraka alaikuma wa jama'a kuma fi Na lallai ba karamar ni'ima ba ce ba kuma karamar falala ba ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta aure ya kuma haramta abin da yake kishiyarsa ubangiji su subhanahu wata'ala ya haramta zina ko in ce kafin haka Allah madaukin sarki ya sanya sha'awa a cikin ɗa namiji kuma ya sanya sha'awa a cikin ya mace wannan abu ne yi saboda gama wanda yake namijin da ba shi da lafiya ba shi da sha'awa wannan ɗaya ne daga cikin nau'ukan rashin lafiya ayuwa na ba shi da lafiya saboda ne saboda ba shi da sha'awa shi kwata-kwata bai san wani sha'awa yau shekara shi ashirin da biyar ko shekara shi ashirin ba shi da sha'awa ko ba shi da sha'awa wannan masifa ta sai ga jana neman magani na fata mun gano wannan da kyau to da ubangiji subhanahu wata ala ya sanya sha'awa sai kuma ya haramta zina ita zina saboda mugun mugun nufin da take da shi da alkabayin da take kunshe da shi ba wai zinar aka ce zina haramu ba ce cewa ki wala ta ƙwararru zina kada ku yi kusa da inda zina take saboda ne saboda zina ki ce zina tashin hankali ce sai aka ce kada ma a yi kusa da inda take da Allah ala yake ibada ibadu rahman sai ya ce wala yazunu ba sa to gashi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halittu mutum da sha'awa masu kora mutum sannan kuma ya haramta zina wana ji sai Allah ta'ala ya halatta aure domin ta hanyar aure ne kadai a yanzu ake da ita hanyar zuke halattacciya tsaftatacciya da za ta sa mutum ya magance sha'awar da yake fama da ita da ubangiji subhanahu wata'ala yake lissafa mana bayansa a cikin su a cikin ayoyi guda goma sha ɗaya na farkon suratu al-mu'minun da yake qad aflaha al-mu'minun tabbas zahirin mu'minai sun rabauta ya lissafo su ya lissafo su sai ce wallazina min furujihim hafifun illa ala azuwa azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah madaukin sarki ya ce wallazi na muli furuji mahafifu su ne kuma waɗanda suke su mummunai su ne waɗanda suke yi dangane da karjojinsu dangane da al'aurarsu hafizun masu kiyayewa ne masu kare al'aurarsu ne masu suturta al'aurarsu ne illa ala azwajihim kawai sai ga matansu kadai aw ma malakat aymanuhum ko abin da hannun dama su ya mallaka na bayi fa innahum su da suka biya sha'awar ta waɗannan hanyoyi ghairu malumin ba abeban zargi bane ba waɗanda za a zargi su bane faman ibtagha wara zalik duk wani wanda ya bi wata hanya ko duk wata wacce ta bi wata hanya da ba wannan ba fa ulaika humul adun to waɗannan su ne yan waɗanda suke sun keta hurumin Allah subhanahu wa ta'ala kenan a fili yake wannan ya nuna mana muhimmancin aure saboda ne saboda ta aure ne kadai da namiji zai biya bukatarsa haka ne ya mace za ta biya ta kuma ta samu lada haka shi ma ya samu lada kamar da hadisi ya tabbata wannan zai nuna mana falala da alkhairi kuma zai nuna mana bala'i da sharri da kututu da ke cikin zina Allah ya tsara kuma musulmi daga duka abin da shi musulmi tun da ubangiji bara wata ala ya halatta aure sai nuna Allah ta'ala ya yi ma adam gata da baiwa dan bai bashi kamar dabbobi da awaki ba akuya da akuya ba akuya da dan akuya ba wani mutum zaura aure to a kan titin jibriwa hakan nan a bakar gida hakan nan agwagwa hakan nan dukkanin abin da yake human being ne da abin da yake dan dab abin nan ba human being ba haiwan da abin da yake dabba ne da zaka kan titi kawai ba abin da ya dame shi amma dan adam human being sai Allah ta'ala sharanta ne sai yake nuna mana lalle idan da aure ba karama alkhairi ke shi yanzu ba lokaci ne da za a koro batun ya ake nema aure mutum da an riga an daura shi jiya kowa da yawa ya ce ya aure yake mai shika shikan aure mai rukunan aure a a ya riga shi jiya hikimomi kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa ubangiji wata ala shara ta aure shin ita ke nan hikima ke nan kwaya ɗaya tallin kawai a biya bukatar jin kawai saduwa ita ke nan a ba ita ke nan ba magana sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada hadisin abu daud yake cewa ta zawwajul da walud ta zauwa zufirin aure ta zauwa ku auri alwadud alwadud fa'uli mata da suke da kimiyya da fasaha na soyayya alwajud ai alwudu ne ko wud ita ce soyayya ma matar da ta iya soyayya ko aure matar da ta iya soyayya kenan ga nan ba kowace ba na wata tunku take gaban ruwan da aka dafa shi ba ta san kalamun da za ta yi ba ba ta san me za ta yi a dariya ba ba ta san me za ta yi a dariya da hakorin dama ba ba ta san me za ta yi a dariya da hakorin hagu ba ko da hakoran sama ko da hakoran kafa a ita dai in abinci ne gashi nan ai ban gama ba yanzu ka kawo ba kusa ba wuri mata waɗanda suke sun iya soyayya sun san hikima da fasaha da dabara na soyayya abu na farko kenan abu na biyu alwalud alwalud masu haihuwa matan da suke iya dabarar soyayya kuma suke da haihuwa ya zai ga gara tana haihuwa eh wasu al'amura na halitta duk ta da gaga ya yi da gaga a gidansu tana da kanne talatin tana da yayi a bayan ike ta yana ta tsara ya ga gidansu ana haihuwa ana ba ta kun gane wannan da kyau ga gidan ana haihuwa ta ita ce ta tana da kanne talatin tana da yayi arba'in saba'in kenan da ɗaya haɗe ta tsarin za ku haihuwa gida ma'ana duk matar da take ta iya soyayya ta iya wannan matar ba su saboda mai fa inni mukasirun duk mulkuma mai yawan kiyama ni wanda zai yi alfahari da yawan ku ne a ranar kiyama kenan na tambaye na ce yana daga cikin hikimomin aure mai yawaita al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi alkiyama saboda duk ɗa da ka haifa to a lissafa shi kana musulmi yana musulmi ya zanu manzan Allah ta karu ko ta rubu eh ta wani wannan ita ce hikima ta musulunci a haife su a kula da tarbiyyar su a haife su a kula da ina suka je ina suka dawo wannan shi ne tsari na musulunci amma tsari na waɗanda suka ɗauki duniya a tafin hannunsu suke ganin su suke sarrafa rayuwarsu sai suke yaki da yawaita al'umma da suke cewa kada a haihu da yawa mutum ya fi ɗaya ko biyu ya isa zai ga yi hoton mutum ga shi a kan babur ga wasu a gaban shi ga matar shi ga goro ga wai a yi a zana hoton ka gan shi wani yarba sai nan gefe kuma a yi wani mutum ɗaya da shi da yayan shi guda biyu ya sa ko ya yi waye ya yi waye a ce ai wannan yana da 'ya'yan guda biyu shi ya sa yake cikin kwanciyar hankali wannan kuma yana da yaya da yawa shi sa ya gaishe ya ba zanawa ba kai ko ba zana ake ba hoto ne ba ake sai ba kuma za ka iya ba da haramta zana hoto ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a goron kafa illa ala allahi rizquha fa ce arzikin yana da wurin Allah arzikinta yana da wurin Allah arzikinta da wani Allah yake wa ya'lamu mustaqarraha ya san ina take komawa wa mustawda'a da abin da ya ajiye mata kullum kowane ɗaya daga cikin su yana cikin littafin rai mahu da Allah ta'ala ya bayyana kenan yanzu arzikin yaya yana hannun uwa ne yana hannun uba ne asali uba tsari ne na arzikin da zai biyo bayan arzikin ɗan da zai biyo ta hannun haka nan gashi magana ta arabu wani hadis hadisin abu abdul rahman abdullahi ibn mas'ud da yace haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq al-masduq inna ahadakum yujma khalquhu fi batn ummihi har zuwa da inda yake cewa kuma yursalu ilayhi al-malak fa yu'muru bi amri kalimati bi katbi rizqi da rubuta mashi arziki tun yana ciki ba haife shi ba an rubuta ne arzikinsa ba wai a lokacin ne Allah yake sanin arzikin ba a'a shi Allah ta'ala ya riga ya san me yake da shi titi mala'ikan da ke kula da mahaifa shi yake tambayin Allah ya Allah da namiji ne ko ce. a lokacin Allah yake sanar da mala'ikan mahaifa kaza ne kaza ne a rubuta arzikin shiga shiga shiga shiga shi saboda haka akwai nau'i na gidan hukunci da laifin fasaha a ce wai yau a saka ta haihuwa waye zai je dawo a so da yawa za ka ke ganin gwagware masu iyali ne suke taimaka musu gwaro ne fa Bi ajiye ba ba zai ɗauka shi kadai ne a matsayin ya kasa da kan shi sai ya gani da yake da mata uku da 'ya'ya da yana yana rage mishi tafiya yana biya mai kuɗin makaranta yana biya mai kuɗin bai fa an dawo da sauransu so daga arziki a wurin allah yake ɗayan ke na daga cikin hikimomin aure a hayayyafa a tarbiyyar da su kada a hayayyafa a basu suna gararan ba kan titi ba su yi karatun addini ba ba su yi karatun zamani ba ba su iya sana'a ba wanda ba tsari ba na wani kara musulmi ka karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta ƙwa'ani wa wanda zai ja'al lakum al-ardha shi Allah shi ne wanda ya sanya muku kasa a shimfide shufi fi manakibiha ku yi tafiya a basannin kasa wa kulu riziki rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah kuma shi kenan sai ka zauna kana jiran baka samu aiki a in baka samu wani aiki ba za ka jefe gona ba za ka je kai noma gona kai kai noman damana ba da rani kai noma rani ka shiga kasuwa ba sai kai ka zauna aikin gwamnati kadai kake jira a wani biyu ba saboda haka annabi yana da aminci Allah ta a gare shi ce ku yi aure ni wanda zan yawaita al'umma ni tare da ku abin da annabi sun yake ne yana nufin al'umma mai kwaliti saboda haka ba kai ta yi yawa ba ko ba kula da tarbiyya shi kuma mutum kula da tarbiyya ba shi da alaka da yawan yaya ko rashin yawan su sai ga wani ɗaya yake da shi kuma ya zai mishi ibili shi Allah ya sauke Allah ya tsare hmm. wani kuma yana da su malam yana da su ga sunan maza zir daga wannan dan sanda ne wannan kuma lauya ne wannan alƙali ne wannan kwastan ne wannan ah, abinda ne masu masu da kuma wasu duwa kai wannan kwastan ne wannan immigration ne sai zai zo wannan malamin tafsiri ne wannan malamin aƙida ne masha Allah saboda haka hikima da farko taron sa mai fada mana shine ku auri matan da suka iya soyayya kuma masu yawan haihuwa ne zan yawaita zan yi yawan al'umma tare da ku a a hikima da farko ke hikima ta biyu ta aure aure yana sa wanda yi shi amarya da aure ya zama da idansu kuma ya kawo da kai da ko'ina kaga wanda yake horo idan mace ta fito daga nan sai ba da kallanta kana mai magana ba zai dauki ido ba yana ta kallo in an mai magana an ce ka bari sai ji a ce kallo ɗaya ne wasu kada ya kauce ya dawo a ce ne a ce kallo ɗaya ne wai ce mai kallo ɗaya ne kun gano wata da ko Allah ta Allah ta ala ciwaye wa kullum mu'minina yaghuddu min absarihim kullum mu'minina ya hudu min absari su rinsa su wa ya haɓa furutuhum su kare abuwansu Su da ta haramun ba abin da zai sa mutum ya rinsa idansa sawa'un yana zama da kukici sawa'un wani abu ba abin da zai sa ya rinsa idansa ya aure kamar yadda ya tabbata a hadisin abu abdulhaman abdullahi mahmud ya ce ya ma'ashar shabab man fa minkum ta baata falyatazawwaj ya ku taron dandano na samari duk wanda ya samu zarafi ya aure duk wanda ya samu abin aure to ya yi aure fa innahu domin shi aure duk da cewa alba'a a ɗaya kenan abin yin aure ko kuma alba'a kazar-kazar abin nan mazakuta sha'awa duk wanda yake da sha'awa ya yi aure ma'ana yana da ƙarfin sha'awa da zai wadatar da ya mace rasul da yake cewa fa inna lalle shi aure a gabbu ne sasa shi ya fi komai sawa mutum ya rinsa idansa ita ba za ta ga wani ba shi ba zai ga wata ba aure kenan yana da mata a gida tana da miji ya fito waje zai dawo kenan aure yana sawa ya zama da mutum ya rinsa idansa duk mutumin da yake da mata bai rinsa idansa ba yana kallon wasu a to wannan isa aka kara mashi aka ce ya guda biyu ya daɗa hanke aka ce ya guda uku ya kara hanke aka ce hudu amma ya tattace ina ce da mutum ta fahimta ta hudu ba kuna jira da kyau ko ban ce ban ce eh, amma an goyi kara aure bai yanzu tukun ba saboda haka mu kiyaye aure shi ke sa wa ido a nan sa ido fa inna huwa aqrbu lil basar wa ahsanu lil farj abu na uku aure shi ya fi komai za a mutum ya kara auren aure shi ya fi komai sa ba mutum ya kane So tsoron kanan da ilalla aure yana da hikimomi wannan hadisi ya nuna mana kaɗan daga ciki da hadisai da muka ambata da wacce aya da ke ciki kenan duk wani hanya da mutum zai bi don ya magance sha'awarsa ba hanyar aure ba haramtacciyar hanya ce ko dai ya sanya abin na ɗakinsa ya sanya hotunan indiya ko yana da envelope elbow ko kuma ya a sanya hotunan turawa hotunan waye a hufin na shaitan rajin abin da kai ci abin ban al'ajabi ka shiga ɗakin samari ka zai ganin bautan matan tsarar wasu yana ganin a nan ne zai rage gafin bautar wani kuma waya shi ba ta da kyan manya-manyan wayoyi da ake da su haka za a gani cikin samari haka za a gani cikin yan mata ya bude youtube ya bude inani ya sanya muga yan fina-finai a cikin wayansa yana kallon su bini wanda haram kuma wannan ba zai sa ba zai rage mai sha'awa ba asali ma daɗa zagura da ita zai ga haramci ga abin da bai halatta saboda kallon ilalla aure ba karama alkhairi ne ke da shi ba idan mutum da ba irin wasu wasi da shaidan ba zai iya kimsa shi ba to amma idan yana da aure to ana fatan duk wanda yake da aure ya zamana ya kare ya domin zina bala'i ce duk mutumin da yake zafin gwauranta ita ta motsa shi ya je izina alhalin ba shi da aure bai taba aure ba saboda munin zina mace ake a mai bulala da yi bulala yi aka ce a ƙurani ya tuwa tsani fajiludu kulla wahidin mimman ya ta canta mazinaciya mace da mazinaci na mace kowanne ɗaya a mai bulala ɗari ba wai a yi musu bulala yi duka su biyu ba kaga hamsin sun kenan kowanne ɗaya a mai bulala ɗari saboda bala'i da suna take ci in kuwa ya taɓa aure ya yi wannan ta'addancin to hukuntansa jifa babu wani laifi da aka sanya hukuncin sa jifa a yanayin rajon in ba ashe bala'i ce ba bala'i ce zina ba ta halatta ba haramun ne a matsayin wani da ya mata wani ce shi da zauna wani ce da mata aure ko saboda ta faɗa a jarawa tana so da shi ko saboda tana neman aiki ko saboda mai al'amura ne da yake haramun ne ta hutu idan kuma balbalin bala'in da yake janyowa yana in Allah ya sako bala'i a sanadiyar haka har wanda bai yi ba bai san yadda ake ba shi ma sai ya sako ya samu su domin idan Allah ya ƙara farashin mudun masara ba a cewa wanda da suke waɗannan laifin su za su yi masara a kasuwa kaza ne amma wanda yake shi kullum ta Hajji yake yi malami islamiyya da shi yanzu ya siya kaza ne haka ne a farashi guda ne wata ku fitina da za su shi bane da zai na gwada ku saboda ka aka buɗe aure aka shara'anta aure kuma dalilai da yawa suka a akan mafi kyawun aure fa shine abin da ya zama da sauƙi. ba a san aure a tsananta a tsananta kawo kawo kawo wajen tana da ya to shi kenan tana da arziki ita tana son ta mai da ita kamar kariya ko zagaya kusa ita ce idan tana unguwa na da za ga karnuka maza goma ashirin sun yi so to ita ta ɗauka wai ai yatta tana da samari dozin biyu so da zaran karfe hudu ya yi ko kafin ta kai islamiyya in ma tana zuwa sai ta yi tabi da wani in ta dawo sai ta yi tabi da wani za a ga kowar gidan kamar ta ce ana wani ana wata ma ne lafiya a aiki samarin wancan ne ai tana da farin jini ai tana da fita ai ka ce kariya ta bar yatta kuma mutum ya za ta aura wai a ya fito na wannan a karɓo na wannan a wannan ba musulunci ba ne ba sa ne kuma ba shi ke nuna tana da farin jini ba da ka dole ake yi wannan hakan nan kuma za ka samu samari shi kuma za ka yana da yan mata uku hudu biyar An ka tambaye shi tsakanin shi da Allah a cikin su zai aura zai ce wallahi gaskiya ne gaskiya gaskiya ne to shi ne tukunna to tukunna yake da yan ta biyar wani cikin biyar ɗin babu wata jawa saboda mai saboda wai a yi a cikin samari wai abun kunya ne a ce shi ba shi da budurwa sai ga idan zauna ana kira wani yana da budurwa kaza wani yana da budurwa kaza waɗannan al'amuran duk da hidiya za ka yadda a ce kana da kanne mata guda biyar kowace tana da saurayi kuma kai ka zama nan ba a zai ba da kake ganin a wani ba za ka ba ce yanka ko kanwa ko yarka ita ake wani ba zan ka su wannan in ka tashi neman aure sai ke aure in baka tashi neman aure ba kuma shi nan babu wata gudunwa da zaki ita kuma babu wani saurayi da zaki iyaye kuma kasu ne da 'ya'yansu nan ne wurin arzikinsu a kawo kaza a kawo kaza a an kawo kaya babu silifa wai sai sun alamta gidansu cewar gida ne na talakawa silifas kuma sai an kawo shi nawa ke sai da silifas kuma ba ne da ɗari ba ne ita da ta ce babu silibar ba yadda so wata sa ba a ce babu reza a ce ai babu allura saboda haka iyaye mata kuna da girma kuna da matsayi kuma kuna da tasiri wurin aure amma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku da 'ya'yanku su zama wasu kayayyaki ne masu rufi da suke ganin sai ta yi arziki ta wurin da za ta yi arziki me yake da shi nawa yake ɗauka an ce yana aiki nawa yake ɗauka an ce yana da shago da me da me a cikin shago. a kullum yake yi cinikin nawa me za ki a ciki so haka kiyaye ba a sharanta aure da haka mafi kyawun aure shine auren da ya zo da sauki shi an gwanyaci cewa mutum ya ji cewa lalle idan da an ga al'amarin sai da hana kawai ya zo lafiya wannan na zo da kuri ba zai yi faɗin me yasa an mai mutunci lokacin da ake rike sabili da haka wannan aure da ake muna da ba'ala ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi ka Allah ta'ala ya sanya ma wannan aure albarka Allah ta'ala ya sanya a ce gwamma da ake wannan aure idan ake aure mu sani ango ba amarya ɗaya kaɗai ya aura ba amarya kaɗai ya aura ba amarya ba ango kaɗai ta aura ba to wa da ta aura kenan ango ya aure amarya da danginta amarya ta auri ango da danginsa me nake nufi a wannan yare da ne ango ya ji tsoron allah ya mutunta yan dangi na amarya ta ce ta ce kakanta ce mahaifiyarta ce ko a lokacin da kafin a yi bikin sai da aka kai ruwa rana ba dai yanzu ka an rantsar da kai ba sai a mai da komai kuɗi a girmama dangi amarya ta ji tsoron allah ta girmama uwar miji ta girmama uban miji yayyen shi da kannan shi ta gansu da mutunci inda ba don uwa ta haifa ba da ba ta gani ta aura haka da kuma ba ne idan uwa ba ta haifa ba da shi bai ga 'yan ya aura ba Sauraka a ga mutuncin juna ango ya ga mutuncin amarya da dangin ta ya girma masu ya mutunta su amarya ta ga mutuncin dangin ango ta ga mutuncin su ta girma masu ta mutunta su wannan yana sanya ma aure albarka wannan yana sanyawa ka dinga jin kyawawan lafuza suna fitowa wannan ne yake sawa da zarar ta nemi izini za ta je su. tana zuwa gidan sai ka ji dangin suna ce lafiya lafiya a ce na zo gai da kuni da zarar rana ta daga fiki an ce to kike yi biki shira ki tafi gida ba biki shira ki tafi gida ba haka ne kuma ga wani wata rana Allah ya kiyaye a samu a samu rashin jituwa sai ga ji uban miji ya fito yana cewa kai wannan yar zaka taba mai mutunci mai kyautatawa mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza a shi da shi ya ga mutuncin danginta ita ma ta ga mutuncin danginsa wannan yana da cikin manya-manyan al'amurra da ya kamata a kula da su da ya kamata a haɓaka su da ya kamata a daidaita da su a cikin al'amarin aure ba wai shi ango ya ga amarya ya ɗauko ta daga gidan shi kenan ba ruwan shi da wani da ya mutu daga gidan ba a'a ba kuma ita ta ce ta ga ango ta a wani shi kenan ba wata da wani da yake jiran ba a tsoron ka sai mu kiyaye wanda ake da wanda ake shirin yi da wanda aka jima da yi a ga mutunci juna sosai da sosai a bai ma juna haƙƙi mafi girman haƙƙi suna dama galibin wanda zo mutum aure ne an fi yin magana ne a ga wani shafa wata yau mafi girman haƙƙi shi ne haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah su wa wata yana da haƙƙi da ya dora wa bayansa ya bayyana mana haƙƙi na manzan shi manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dora wa al'ummarsa ya bayyana mana haƙƙi na iyaye da suke kan mu kira uku ya bayyana mana haƙƙi na malumanmu da suke kan mu ya bayyana mana haƙƙi na ɗalibanmu da muke karantar da su da yake a kanmu kada kullum malami ya ji cewa shi yake da haƙƙi amma ɗalibi ba shi da haƙƙi akan malami a'a kamar yadda malami yake da haƙƙi akan ɗalibi hakan nan ɗalibi yana da haƙƙi akan malami kenan a matsayinka na malami da kake karantarwa in na ce kana matsayinka na malami da kake karantarwa kar ka ɗauka wai sai kana karantarwa a majalisi a masallaci ko sai kana karantarwa a koli ko a kiwoyi e ko a university a ina nufin hatta da kake karantarwa a islamiyya da aka maka ɗalibai uku hudu ka karantar da su yanzu a matsayinka na malamin su da suke ɗalibanka me ya hakkin su a kanka suna da haƙƙi a kanka me ya haƙƙin ɗalibai a kan malami su za su rufe neman su su. amma kai za a matsayinka na malami dole ka ta haƙƙin ɗalibai da yake a kanka akwai haƙƙin mawauta akwai haƙƙin wanda ka haɗu da shi to waɗannan hukuk da su wani wata ala ya bayyana mana kada ka yi tsammanin cewa ka ce to ai shi bai mun ba saboda ka ni ba zan mai ba makwabcinka ne a gida makwabcinka a wurin aiki makwabcinka a gona duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka abin da aka tsora maka shine ka sauke haƙƙinsu da yake a kanka to yanzu haƙƙinka da yake a kan shi ba ko na ka Haƙƙin haƙƙinka da yake a kan shi sai ka roƙa mashi Allah ya taimaka mashi ya sauke amma idan yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansa sai ya hana maka naka da yake kansa kai ma sai ka ce ba za ka bashi ba to yanzu kun zama ɗaya kenan ranar alkiyama da a tsayar da ke a ce miki zo ga haƙƙin mai gidanki da ya cinye miki a ƙara miki kina ji da kyau da kuma a cikin gama zan da ki zo ga haƙƙin mai gidanki da kika ci bari a rage a ɗauka mashi wani fi da a ƙara maka da a rage maka to idan kika ce ai shi ma bai mun ba na ka ni ma ba zan mai ba a to yanzu an zama ba a zama yadda ake so ba kenan duk wanda yake da haƙƙi a kanka ka yi ƙoƙari ka ka sauke tsakaninka da Allah ka biya wannan haƙƙi da Allah madaukin sarki ya ɗora maka nasa a kanka to anan kaga ko na kiyama ne yanzu ba za a nemi wani abu a wurinka domin a biya wani ba a'a a wurin wani za a nema wanda ya ci maka ake a duniya domin a biya ka shi. haƙƙi na Allah subhanahu Ta'ala da ya dora shi a kanmu shi mu bauta masa shi Allah ɗin mu masa ba tare da shirki ba ba tare da shirka ba ba tare da gaure ba ba tare da komai ba wannan shi ne haƙƙin Allah subhanahu Ta'ala da ya dora kanmu kuma ya bayyana waɗannan hukuk a wurare da dama Ya ce wa abu mara wala tushriku bihi shay'a yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a a wurare da dama ya faɗa mana hakkinsa hakkinsa shi shine mu bauta mishi shi shi kadai ba tare da abokin tarayya ba idan aka ce abokin tarayya mana ba tare da ka hada shi da wani ba wani ne wani ko mala'ika ne daga cikin malaiku ko annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni ko salihi daga cikin salihan bayi wanda da aka ce ko salihi daga cikin salihan bayi ko annabi daga cikin annabawa kaga ba magana ba a kira rana ko a kira wata ko a kira tsauni ko a kira wata bishiya tangarɗa da matsala da aka samu ita ce wata shubha da aka gina a kan shi ilimi kamar ya mala'iku bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku suna da tsarki suna da matsayi a wurin Allah daga cikin matsayinsu su mala'iku la ya sunan Allah ma'amara ba za saba wa Allah a cikin duk abin da ya umarci su wa ya fa'alo da mara'iku suna aikata duk abin da Allah ya umarce su ne wannan sarki ne kuma sarki bane sarki ne wannan sarki da daraja da mala'iku suke da shi sai wani suka rike su suke bauta musu ai suna da matsayi a wurin Allah kaga sai suka fahimci matsayin abai bai ba su fahimce shi a jiki ba annabawa da Allah ta'ala ya zaɓe su a cikin bayi ya zaɓe su ya turo waɗannan annabawan da littafai su zama suna isar da safon shi a wurin Allah sai mutane suka ci to lallai ilalla eh, waɗannan annabawan da Allah ya zaɓe su a cikinmu ya turo su suna da matsayi a wurinsa tunda har mala'ika ma yake turowa zuwa wurinsu saboda sai suka kama bautar waɗannan annabawa da waɗanda suke bautar mala'iku da waɗanda suke bauta ma annabawa da waɗanda suke bauta musu alhan bayi cewa suke yi mana a ku? ba komai ya sa muke bauta musu ba illa yi ƙarribu ilon ilallah zurfa sai don su kusantar da musu zuwa da Allah ai su suna da matsayi a wurin Allah tunda suna da matsayi a wurin Allah sun tsarkaka ne su annabawa da mala'iku su mutane suna ganin su suna da najasa in sun yi Allah ba zai karɓa ba to bari su bauta ma waɗannan idan sun bauta musu sai su su kusantar da su ga Allah ba sarki to a wannan ne fa Allah ta'ala ya turo annabawa akan a tashi tsaye a fayyace wa mutane matsayi da waɗannan salihan bayi suke da shi matsayi ne da bai kai a bauta musu ba kuma ba za a yi Allah bai da aibanta su domin aibanta su yahudanci ne don su yahudawa saboda aibar aibanta annabawa kashe su ma suke wa ya fito nuna nabiyina da zai hab suna kashe annabawa ta zanen haƙi ba ka ƙarshen mutuntawa kenan ka kashe su kuma nasara saboda tsabagen so da girmamawa sai suke bauta ma annabawa daga ciki suke bauta ma annabi isa alaihi salatu wasalam ai yana da matsayi a wurin allah kai mutum zai mutu ya taba shi ya tashi mutum ga shi al'akamara an haife shi makaho amma ya taba shi idan ya bude ai yana da matsayi a wurin allah sai suke bauta mushi kuma bayan allah wannan sai ya zama badai Allah madaukakin sarki ya shaida mana ya fayyace mana wani a cikin suratul nuh lokacin da annabi nuh alaihi salatu wasalam yake kiran mutanensa akan su bar bautar yahu da yahu da nasara wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wuddan wa la suwa'an wa la yahusa wa yauka wa nasara wa qalu kuma suka ce da mutanensu la ta kada ku kada ku kuskura ku bar allolinku ai ku rike allolin nan naku gangan gan wala ta zarunna wadda kar ku bar wadda da wala ta zarunna wadda wala suwa wala ya hufa wai haka wala duk waɗannan tarihi ya nuna salihan bayi ne ake bauta musu Allah ala ya turo annabi Nuh alayhi salatu wasalam tsawon shekara 950 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان wa ظالمون saboda ne saboda sun kawai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin Allah shine abun ta masa a yadda ya turo a yi bautar a bauta masa shi shi kare kada hada da wani da duk matsayin da ake ganin yake da shi ɗaya kenan na biyu a yi bautar a kan yadda Allah ya turo a yi abubuwan da ake bukata abu na farko ka bauta ma Allah shi shi kadai kana zama ikhlasu kenan fansar ikhlas abu na biyu ka yi bautar a yadda Allah ya aiko a yi ta misali Allah ya ce a sallah a gara ko bai ce ba ya ce sai ka ce kai ai alhamdulillah alhamdulillah yau ina jin ina jin lafiya sosai yau a zaɓin na raka a goma sha biyu zan yi ta ta yi eh ba ta yi ba saboda me saboda ba a yi ta a yadda aka ce ya yi ba kaga da sallah ce in kai min magana sai ya ce a aita da biyan ha a duk da ta ba ba ta yi ba ba ta yi ba saboda mai saboda ba a yi ta a yadda aka ce a yi ba saboda ka haƙƙi ne daga cikin haƙƙin da Allah ta'ala ya dora mana mu bauta mushi shi shi kadai babu garwai babu cakudu babu a haɗa shi da wani la a cikin bautar wala a cikin sunaye daga cikin sunayensa a aiki daga cikin ayyukansa kada mutum ya kuskura ya haɗa wani bari ba mu misali guda daya na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi tsaye domin ya tabbatar da tauhid wani ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha Allah shi ta haka Allah ya so haka ka so ne manzon Allah ya ce da shi sai a ta'altani lillahi niddan yanzu ka sanya nan zama kishiya ga Allah kul ma sha Allah faqat ka ce haka Allah ya so shi shi kadai ka ce haka Allah ya so kadai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a ce mashi Allah shi ta wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki da ya dora mu bauta mu yi addini mu yi addinin ga Allah shi shi kadai wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa kuma mu yi addinin a yadda Allah ta'ala ya aiko mana shi addinin nan shi ne gato ba mu da wani gatan da ya wuce shi kuma babu wani ba mu da wani gatan ma da ya kai shi balle ya nuna shi a ce yau ga kakana kana musulmi saboda me saboda shi musulunci shi ne kadai addinin da Allah iya da shi inna dini inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci addini a wurin Allah shine musulunci to ai sai ga gode ma Allah da Allah ta'ala yake musulunci to yanzu mai ke kanka menene musulunci ya kuma haka ce aiki dole ne ke wannan domin bayan wannan rayuwa da muke a kanta wannan rayuwa ta duniya bayan wannan rayuwa kafin a je lahira akwai barza akwai barza kaga da mutum babu shi ɗaya kenan sai ya zo kuma aka samar da shi a cikin mahaifiya yana ciki ya yi rayuwa ta ciki a lokacin da yake ciki a lokacin bayyana yana ci yana sha Allah ta mun gano wanda ke ko ya zo yi rayuwa ta duniya ya sha iskar duniya rayuwa ta biyu ke rayuwa ta uku shine rayuwa ta kabari rayuwa ta hudu ita ce rayuwa bayan an tashi ranar alkiya kowanne zango daga cikin waɗannan zanguna guda hudu yana da yanayi da komai nashi yanzu duk da muke nan mun baro zango na farko shi na rayuwar mahaifa yanzu muna zango na biyu rayuwa ta duniya don aka haife shi ya kwana ɗaya don aka haife shi ya mutu a ranar don aka haife shi kafin bakwai ya koma da allah duk da ya yi rayuwar duniya yanzu rayuwa ta gaba ita ce rayuwa ta barza wa min wara'ihim barzakun ila yawmi a gabansu kuma akwai rayuwa ta barzan har zuwa ranar da za a tashi shi ranar tashi alkiyama ita ranar tashi alkiyama gaba ɗaya za a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai tashi yana tashi ya ce sai ya ga annabu musa rike da dirka daga cikin dira ko al'ashi amma sauran al'umma gaba ɗaya za a tashi wani ba zai riga wani tashi daga kabari ba ba za a ce duk da wannan yin shekarar shi dubu da mutuwa ba to sai yan shekara dubu da mutuwa sun fara tashi sannan yan shekara ɗari tara su biyo baya sannan yan shekara ɗari takwas da mutuwa su biyo baya a gaba ɗaya za a tashi rayuwa in tashi alkiyama ke to bayan da mutum ya rasu a kabari akwai tambayoyi guda uku da za a yi shi wa annan kullum muka'adu mas'ul majinu marrabu wa marrasul وعندنا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويمكن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك hali balaga da yake cewa a cikin sunan rusu ya ce wa anna kullum kuma lallai mu sani kowanne mutum an gode amarya amma ba muna cewa ba da za mace da namiji wa anna kullum musfu kuma kowanne mutum ɗaya wanda za a tambaye shi ne a kabari tambaya ta farko majini wai menene addini majiyu marrafu waye Allah wa man rasulu kuma waye manzon Ta tambayi na ko tambaya ta farko madini menene addini in an tambaye ki a kabari an ce menene addini za ki bayani wanda ya rayu akan musulunci sai ya ce addini shi ne musulunci amma wanda bai rayu akan addini ba lokacin da mala'iku guda biyu suka tambaye shi ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تمسح ولا تنكرا جهلا كرك إنكاري كوي دن جائلتي ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا كرك إنكارا سنة لا za su tambayi mutum a kawai shi mai tambaya ta farko menene addini idan wata ta rike musulunci ne a matsayin addini idan wanda ya rike musulunci ne a matsayin addini sai ce addininsa shine musulunci idan wata ta rike addininta addininta ita ce kawai ta kara sai ta ce ha ha ha shi dai ya ji ana faɗa ya ce malaika ya tambayi mutum a kamari mai addini ka ce da shi ha ha ha ha ka an ce wani abu kai ma ka faɗa kasan dukan mutum zai yi. Allah tsare to menene addini tambaya ta farko ke mutum wa man rabbu wane ne Allah mahalici wa man kuma waye manzo da aka aiko tambayi guda mu kenan tambayi guda uku wa inda za yi sabbitu muhaimin to a daidai wannan lokaci ne ba al-muhaimin Allah madaukin sarki zai tabbatar da waɗanda suka yi imani suka rayu akan musulunci shine addini akan Allah shine abun bauta wa da shirin kala a akan manzan Allah shine abun bi a lokacin sai su bada amsa isa yusabbitu da alladhina amurin bil qawli sabiti fil hayati duniya wa fil asa a lokacin waɗanda suka bi Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su amsa waɗannan tambayoyi amma dan kawai mutum ya ji a filin wa'azi an ce ai tambayoyin kabari guda uku ne tambaya ta farko menene addini tambaya ta biyu wane ne ma'aici? Allah wa tambaya ta uku menene wane ne manzo ai na riga na rike su bari ya shiga duniya shi kawai ya ci duniya shi da tsinke saboda ba ko da an je kabari ma ya san tambayoyin da za a yi wa ya samu rike hmm. ah, ai karka manta za ku shiga ajin jarabawa wani minti uku kafin ku shiga da ka buɗe handa waɗanka sai kaga wani wuri ka karanta watakila kana buɗe jarabawa bayan ka shiga zai ga wannan tambayar ce kana ganin wannan abin da karanta ne kuma zai ga shi wancan ya wuce an shayi wannan ko ba a shayi ba hmm. an shayi to amma inda ka karanta shi tintin zai wuce ba zai wuce ba sai da yanzu yanzu ka ce kayan ya kasan tambayoyin kamar guda uku ne al'amarin Allah al'amari ne mai girman waɗannan guda abubuwan nan guda uku abu na farko wane ne addini menene addini abu na biyu wane ne ubangiji abu na uku wane ne manzo in ka tsaya da kyau za ka manta in ba ka manta ba wannan yana cikin zikiran sama da kake yi وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا kaga guda uku kenan su ne kuma annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare ce za ka ba iman marra bi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya to akan waɗannan guda uku ne muhammad bin abdullahi da littafi mai sura kun yi الاصول الثلاثه الاصل الاول معرفه العبد ربه الاصل الثاني معرفه العبد دينه الاصل الثالث معرفه العبد نبيه دنيا نونا مكر ودنا الامر بك الامر بك a wannan rayuwa ta mutu duniya a ita ba wai a kabari ne mutum yake gyara zaman kabari ba a nan duniya ne in mutum ya Allah ya kuma Allah zai samu sauki a kabari idan na ce a lissafa mu abubuwan da suke addini misali za a ce akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai sadin zumunci da sauransu to kun ga ashe sallah addini shi shi ya dauka sallah wata aba ce da ya tashi ga gidansu ana yi yadda ya tashi ga gidansu ana suna in babu a ce an daga ya ga an daga aure su biyu su uku a gidansu to da ya tashi sai ya dauka sallah ita ma haka ne sai ya ajiye sallarsa sai ta gama al'amuran ta sai ta zo je sallah sai ga mutum karfe uku yana sallah to karfe uku sallah yake saboda Allah karfe uku wasu sallah yake yi sallah ka ga mutum har karfe shida na yamma yana sallah to karfe shida na yamma wasu sallah yake ya eh, shida na yamma kenan zai nuna akwai sakaci wai mutum sallah ce sai ya gama aikin gabansa sai ya gama aikin gabansa zai zai fara sallah so da ita sallah bai damu ba ko da karfe shida da kwata ne zai yi kun ne ba zai yi sallah a zahar bai damu ba ko karfe uku ne zai yi ta ya ce ba zai karfe ɗaya ba sai ta nuna wata yi karfe biyu kenan ko to da yake yi karfe uku ita kuma ba ta rike kenan ko kuwa a da sallan da azar kuma da yake yi karfe biyar da minti goma ba mutum ya ci suna as-salatu imadu din mana fama ya faƙa da fama din ومن ترك مكتر قديم sannan ne ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini duk wanda ya masalla ya rubuta addininsa iyayen mu mata su kuma ba a magana in ana buki ajiye sallah ajiye gaba daya mata ba in ana buki ajiye sallah ake yi sai an gama buki da kwana uku ko kwana hudu sai a dawo sanda mutum ya zama arne cikin waɗannan kwanaki wani wata ce lokacin da sai aure an kai ta gidan mace sai ran da aka kai ta washe gari sai aka tana sallah sai aka ce a ah, sallah amarya tana sallah sai aka tsaya ana kallon ta wai ai ta amarya a ɗaki take zama ba za ta fito waje ba tukunna balle sai a lura ko sai an gama buki gaba daya kaga an ka an aure tana musulma an yi hidima buki tana arniya ke saboda haka mu kiyaye hidin dubu kasu da cikin wallahi mu ga hankali mu ga al'amuran duniya na hankali kana ganin wata ba ba ta gama ba ta sallar ba ta sallar isha sai ta kammala abincin dare sai ta gama tuwon dare to kuma ita na ba kullum karfe tara take gama tuwo lokacin da ta gama lokacin za ta sallar magariba ta sallar isha ana samu cikin maza ana samu cikin mata shi wani namijin sallah a zahar da la'asar baya ya sa a wurin aikinsa Mun yana ma'aikaci ne a ɗan kasuwa ne a'a manomi ne sai ya jawo gida an sa mai ruwa ya yi wanka ya ci abinci sai ya tashi sai ya kawo abar sai ya kawo da abar sannan zai ce a lokacin zai magarba ya sha sannan sai ya kwanta ya kwanta bacci shi wannan haka yake yi a gudun da ya ce sallah mutum yake wasa ne sallah mutum yake wasa da ita bayyana bai bayyana kuma asala sala bambancin da ke tsakanin mu da su bai kaji sallah saboda mai shi yake dauka ya dauka sallah wata abaci ta gargajiya da ya tashi ya ga gidansu ana yi kawai ba tare da ta yi karatu sallah ba ba tare da ya yi karatu sallah ba sai ya ganta mai miyar budurwa ba ta sallah saboda mai aibace aure ba ita ta ɗauka sai lokacin da ta yi aure ne sannan hukunce hukunce shari'a suka haukanta amma in ba ta aure ba babu abin da ya haukanta saboda haka ko da kafin ta aure ana ta azumi ta yi al'ada ita duk ba ta rama waɗannan azumin ta ɗauka sai bayan da ta aure ne to sannan za ta nutsu sannan za ta dinga cikin sallah za ta dinga azumi a ofin nan ana samu wannan cikin maza ana samu wannan cikin mata shi wani ya ɗauka tun da shi bai yi aure ba to ba a buɗe mai fayil ba kuma al'amarin ba ba haka yake ba daga lokacin da ta ga al'ada ta fari ta ga al'ada ta ta fari ko lokacin da ya yi mafarki ko te mafarki ta ga abin da ake gani ma'ana mani ya zuba ko kuma ya cika shekara goma sha biyar ko goma sha takwas kamar yadda malamai suka kara da suna sanya a kan haka ko gashin mara ya fito duk wannan kowane ɗaya ba alama ce da yake nuna mai wannan ya balaga an buɗe mai fayil in ya isa jifani ya salatu annabi ya karatun qur'ani duk ana rubuta mai in ce a shari'a ta zaki iyaye ta aibata iyayenta ta aibata mai gida ta ana rubuta an yi aure ko bai wata fa za ka ga cewa ta yi aure ne sai auren ya lalace ko dai mutum ya rasu ko kuma a an samu sabani auren ya rasu yanzu ta gama idda sai ya gata da gyalata tana yawa a gari ai ta ba mata aure wace ce saboda haka tunda ba mata aure wace ta ajiye a addinin gefe guda sai lokacin da ta aure sai kuma ta ɗauko addinin ta yafa iyayenmu mata sun fi musamman waɗannan matsalolin da ke cikin mata na wasa da addini da sakaci da addini samari sun san irin waɗannan al'amura idan aka ce ana ƙwallo, to ba a magana wani lokacin sai ya gattun minti goma gaba ba da kwallon gidan kwallon ya cika wannan kawai gidan kallo nan, ana sallah sallar juma'a shi bai damu ba a yan sa kwallon su kulabdon su zai yi kwallo ranar juma'a shi bai dawo ba kwallo ba shi bai ya mamanta ma ranar juma'a ce saboda tsabagen kulabdon su zai kwallo ya aji a gefe ya aji azahar gefe guda ya aji al'asar gefe al'amarin aji in mutum ya rayuwa irin wannan rayuwar to ana ji mai tsoron ya mutu a kabari a tabbe shi me addinin sa malaika ya tabbe shi ce me addini ya ce ta shi ne ya ji a duniya ana cewa kaza shi ma ya faɗa bai san mai ya faɗa ba ka san malaiku jifuke shi za su karka ce kamar Allah ya turo su Allah ya turo su na kaɗa mai duka za su saboda abin yana da hankali lokacin sallah yi ba wata bai zuba ta san adadin azumin da ake wuce me ne ke nufi da bata sanin da ake rubuta ba azumin ba na waccan waccan waccan ta sha guda uku wata rama ba adadin ba waccan waccan ta sha guda biyu wata rama ba adadin ba waccan ta sha guda bakwai wata rama ba adadin bara azumin bara ta sha guda biyu wata rama ba ita ta ɗaura kawai na shi azumi ba a rama ba to yanzu ya za ta yi ai ba za ki ce ya za ki yi ba abu na farko za ki rama ne tukunna sai ki ci to ya za ki me na gaba malam ana bi da azumi shekara uku yi ba san wani rama an an sha ana ramawa ba malam yanzu na rama su duka shi ya na gaba na shekara uku nan ko shekara hudu ko shekara biyar da ake bi yanzu na gama rama su malam yanzu me yi kuma a kaina kin ga nan na sai a fara sauraron Mai za a ci amma ana maka azumin shekara ta ka ce mai a kanka kana da ma a ce an yabe maka kenan ai ba wannan magana ba ta taso ba ban ta magana ba ta taso ba haka haƙƙi ne ba a kan komai ba wayi ubangiji subhanahu wata'ala yayi naka tabbatar da azumi ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala ladina yunfiqunahu fidyatun ta'amu miskin hazwa ita kuma sallah saboda girman da sallah take da shi saboda matsayin da sallah take da shi ita sallah ba wahayi aka yi aka turo manzon Allah aka ce isar da sallah ba a'a kiran shi aka yi takanas ba ta kano ba takanas ta mi'raji ba wai takanas ta kano ba a'a wannan takanas ce ta baitul maqdis daga makka kenan daga baitul maqdis kuma takanas ta mi'raji a nan aka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah malaika jibrilu ya biyo bayan shi bayan gari ya waye ya zo ya yi mai sallar ya da sallar take kamar yadda yake hadisi farko a kofa ثم صلى فصلى ثم صلى فصلى ثم masalla. ashe ubangiji subhanahu wata'ala ya gayyaci annabinsa annabin tsira har zuwa isra'i da miraji a tsora mashi al'amari na sallah sannan haka kawai ya zauna wai yana ta bacci saboda sun je yawo sun je tira a nan ga unguwarsu nan amma unguwa ka za yake zuwa shan shayi bayan ya ci abinci ya tafi shan shayi idan ya je teburin mai shayi sai an ɗebi minti ashirin tukuna ana jira kasan ba a zuwa da ajanda a can da inye yi fira da ake yi kawai sai ya dora ya dauki minti ashirin yana fira a zuba mai shayi ya dauki minti ashirin yana sha bayan ya kammala ya minti ashirin yana fira awa nawa awa guda awa guda bayan sannan isha maimakon ya je ya kwanta ya hutar da mala'iku duk da ba wasu gaji ba ne ma yarfi min kauli ba magana da mutum yake fitar da ita illa na zai raqibun akid ba ce akwai raƙi da da suke rubutawa mace ko mace babu abin da zaki bada sai an rubuta babu abin da zaka bada sai an rubuta to ya je ya yi fira ya gaji ya je kallo ya gaji ya je ya yi waye bai dawo gida ba ya dawo gida a kwance a gaje yana zuwa yadda jikin shi akan gaji ba ya kwanta bai yi zikiran sa zikiran kwanciya daga mace ba kila ma ana bin sallar isha saboda waye waye bai bai tashi farkawa ba sai karfe tara da safe a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tashi karfe tara na safe ina makilin makilin yake nema yana ɗiban makilin ya shigo gida wancan ba kaga gaba ɗaya babu Allah babu maza Allah ya shi ya kake ganin wannan idan mala'ika Jibril ya tambaye shi ya ce menene addininka wane ne ubangijinka ya kuje ganin za a yi zaka al'amarin addini addinin musulunci shi ne gatan kuma malaman mu a tsaye suke ana karanta da mata aure ana karanta da yan mata ana karanta da magidanta sai dai makaranta magidanta a ko'ina ta fi zama ta fi zazzabi ana karantowa ko ba ke karatu don ka zama malam ba ka yi karatu don kai addinin ka a yadda Allah ya turo a nan sa sallallahu alaihi wa sallama ko muke karatu don ki zama malama ba duk da shi muke so ki yi karatu ki zama malama amma ki yi karatu don ki cire ma kai ki jahilci ki yi addini a yadda aka ce ki babu bambanci tsakanin maza da mata a duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi sai abin da aka cire sai abin da aka ce wannan da mata ne kadai ko sai iyaye mu mata iyaye mu mata ku yi hakuri su sun dauka ba sai sun yi addini ba in dai sun bi miji shi kenan kawai aljanna ce an gano wannan ita rana ga ba sai ta sallah ba ta rana ba sai ta azumi ba kawai dai ta yi ta bi miji kin bi miji ba ki ba Allah ai su ake ki bi Allah ki bi manzon Allah ki bi miji kowanne da haƙƙinsa kowanne da yadda aka tsara shi shi to haka dole ne mu kula addinin nan ba karamin al'amari ba ne shi Allah ya zaba mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shine gatan mu da shi Allah ta'ala ya zabe mu da shi Allah ta'ala ya dora mu akan kowace al'umma وجاهد في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرب من لدى أجوز إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل شيء الله جيني وان يسمي عمو بسولة مسلمين تنتني وفي هذا كم يسمي عمو بسولة مسلمين أجتم وانا لدى في ربع عاني سوى الحكا سنة أجيبا كمالا abu na biyu sanin ubangiji madinu rab wane ne arab wane ne ubangiji Allah madaukin sarki shi ne ubangiji shi ne mahalicin kowa da komai shi ne abin bautawa da cancanta idan wani idan ka riƙi wani koma bayan Allah a matsayin ubangiji mala'iku suka tambaye ka suka ce da kai wane ne ubangiji sai ka faɗi wani da malami da kake bi a matsayin shi ne ka san mala'iku jirgin mutum za su duka za su yi mishi karka ce wai kama Allah ya kosu kama Allah ya kosu saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanta abota mishi babu sirki kuma wurin bautar kamar yadda muke bayani da su manzan shi annabin tsira annabi sallallahu ta'ala ya sallama shi kamar yadda yake imani da maza imani da Allah a matsayin kayyade da Allah shine abin bautanka yana da shika-shike guda bakwai yana da shika-shikai guda bakwai وبشروط سبعة كرفويدة وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب waɗannan نصون أبو بوا guda بكر da la ilaha illallah ta kunshe su da sai ka duk da la ilaha illallah ita ce mabudi na shiga aljanna to ai babu wani mabudi ba sai yana da hakura ka dauko mabudi makulli da ke aljihunka na mota na gida na akwatu da ka so ni goron akwati kawai yake da mabudinsa shi goro ne dan ɗakin ma ɗakin su ne ba aikin shi bane ko gano wannan da kyau ko su talatin da biyar suke kwana a cikin ɗakin saboda haka kowa da ta kashi kaga an gode Allah ya tsere da shi daga wannan ko yawwa su talatin da biyar suke kwana a ɗakin? kowa da ta saboda haka sai mabudin da kashi kawai ya sani inda za ka duba a cikin zaka mabudi ɗaya ne ke to wannan mabudi ɗaya da ya ɗauko shi zai ga yana da haƙura in ba da wannan haƙoran ba da mabudin ba zai mutu ba to haka la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce mabudin shiga aljanna wanda ce da kyau to amma haƙoran su ne waɗannan sharuɗa guda bakwai wanda yake su kuma bayani ne masu zaman gaske masu girman gaske ga malamai ga malamai ana da su kuma na san kwanaki na sai ana cewa an karanta littafin la ilaha illallah na san bayanan sai ina cikin izinin Allah da kyau sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama, da yake shi ne tambaya na uku tambaya ta farko menene addini tambaya ta biyu wani ne ubangiji subhanahu wa ta'ala tambaya ta uku wani ne annabinka sallallahu alaihi wa sallam sai in mutum ya bi manzan Allah ne hakikalin bi zai ce manzan Allah in mutum ya bi wani a duniya ya ce waye shi zai fara in ya bi tauraro to tauraro zai fara in ya bi rana rana zai fara in ya bi manzo Allah zai fara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam imani da manzo Allah ba a lissafa mutum cikin wanda ya imani da manzo Allah sai ya da abubuwa guda abu na farko fa'atu fi ma'amara yi wa manzo Allah biyayya cikin duk abin da ya umarni duk abin da aka ce maka manzo Allah ya ce ka ce eh haka ne ba sai ka ce mm. amma yi mu ba mu taba jin an faɗi haka ba to kai ka taba ka fi so duk in ka je karatu a faɗa maka abin da ka sani wasu ya ce su nan je karatu wurin sai su taba faɗa maka abin da baka sani to kai ka fi so ka je karatu a faɗa maka abin da ka sani ka je a faɗa maka abin da ka sani ka je gobe a faɗa maka abin da ka sani ka ga sai sai ilimi ya yi ƙarfi za ka ji mm. ai su ake da maka ji kullum ana faɗa maka abin da baka sani ba kullum kafin ka kwanta bacci kamar yadda mai talimi ya faɗa ka ji me ka karu da shi a ilmance da me da me da baka sani ba sai a yau ka sani a darasi da aka yi da mai da mai baka sani ba sai a yanzu ka sani amma ka ce kai kullum ah, na a to in ka je karatu ba faɗa maka aka faɗa maka abin da ka sani aka gaba ya kome ba dama abin da ake so yana faɗa maka abin da ka sani ba to shi ne kai ba a tufi ma'ama yi wa maza na biya cikin duk abin da ya mara yi da zara an ce miki manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ba magana to ai yanzu mun tazo mun sami gidan mu ana yi yanzu ya kenan a to yanzu gidan ku ana yi manzan Allah ya ce gidan ku ana yi wasu ke bi ake auna hmm. gidan ku ana yi manzan Allah ya ce a ga yanzu an yi haka 50-50 kenan hmm. ma'ana da gidansu da manzan Allah kaga har yanzu sanda take wa manzan Allah sallallahu ta'ala sallama bai cika ba dan hamsin ne cikin ɗari saboda mai sanda take ma gidansu hamsin ne cikin ɗari ta yi wa manzan Allah tarayya a wurin soyayya yi wa manzan Allah tarayya shi ya sa da shi ma maza Allah cewa yi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya fi sona kan karan kansa da iyayensa da mutane makita to sannan ne mutum ya zama yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma faɗa da baki kowa zai iya cewa yana son manzo Allah hmm. ba ba za ka iya hada shi da kowa kullum yana cewa kowa yana cewa yana son Laila yanzu ba na take wa lela take so hmm. ko bai tona da ke ko hmm. sau kana cewa kana son manzo Allah nan kowa zai faɗa manzo Allah yana son ka kana son Allah Allah yana son ka wannan ita ce mata to kullum mu yi abin da Allah zai so mu yi abin da manzon Allah zai so mu yi abin da za mu nisanci abin da zai janyo mana fushin Allah duk abin da zai janyo fushin Allah mu nisanci shi duk abin da zai sa yi Allah ya so mu to yi wannan abu saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin abin da zai sa Allah ya so ki yana cikin abin da zai sa manzan abin nan yana cikin abin da zai sa mutum ya rubutu duniya da lahira na farko ba su fi ma'amar yau manzan Allah zai yi cikin duk abin da ya ba da umarni tasdiqu fi ma gaskiya da manzan Allah cikin duk abin da ya ba da labari duk abin da aka ce maka manzan Allah ya ce ka ce eh haka ne manzan Allah ya ce akwai azaba a kabari to yanzu kamarin ya yake ai dan cikuri ne haka ko da aka sa shi to yanzu ina mala'ikan zai tsaya wai wai shi hankalinsa da abin abinda hankalin shi ya karba ya yi abinda hankalin shi bai karba ba bai yadda ba sai mutum bai shi ka yi zaman mahaifa lokacin da kake cikin mahaifiyarka ka yi zaman mahaifa zai ce eh ko ce a ah. zai ce eh dole ce da aka haife ka ka sha nono zai ce eh a lokacin sanyi nonon da kake sha yana zuwa da zafi a lokacin zafi nonon yana zuwa da sanyi shin akwai wata hita ne da take dafa nonon a lokacin sanyi sai ta turo shi ko kuma a lokacin zafi a ko wani freezer ne da ke sanya yashi ko za ka yi wani tambayar ba za ka yi wani tambayar zai ce dole lalle ilalla babu wata hita da take tabar duma dumama nonon kafin ya sha hakan a lokacin sanyi kenan hakan na a lokacin zafi babu wani freeze babu wata freezer da ke sanya yashi kafin to ya ake kuma ya zama a lokacin zafi nuna yake zuwa da sanyi a lokacin sanyi yake zuwa da zafi sai dan manzo Allah ya ce akwai azaba a kabari ne kuma zai ce bai yadda ba wai shi hankalinsa da horonsa so ka'ida ana ita ce duk abin da aka ce muke manzan Allah ya faɗa haka yake manzan Allah ya ce ala ta'muruni wa ana aminu masu sama yanzu ba za ku amince mini ba ne ne amintaccen wanda ke sama suka ce a kaji su ko sun ce Allah yana sama yanzu mun ce Allah yana sama ne ko manzan Allah ya ce Allah yana sama zai na ma ciki manzan Allah ne ya ce alaka amuruni yanzu ba za ku amince mini ba ni ne amintaccen wanda yake sama sai muka ce mun ce Allah mun ce Allah yana sama ka ce mun ce manzan Allah ya ce Allah yana sama a ina ma gani a cikin musulun? a ina ma gani a cikin muwafa na imam malik ibn anas gidan kowa akwai ba shi jiran ba to amma a ce maka manzan Allah ya ce ka ce Allah yana sama to yanzu ai mai mahalli shi kuma Allah ya tsaka ka daga barin mahalli to da kace yana ko ina ya kai mai mahalli dan lallafai wuri ne mai zama wuri ce bidda wuri kano kaduna maiduguri sokoto makka madina faye Jamu, amurka london duk ba wurare ba ne yanzu kai mai wurare nau kenan to idan yin yin laifin wuri ne da wani i guda ɗaya da wani i dozin biyu eh? abin da yake shi ne duk abin da manzan Allah ya ba da labari ka ce iri eh haka yi ka huta ka huta ba wanda zai ce da kai dan ya yanzu ba ka yadda bane za a ce da kai dan me in ko ka yadda saboda baka yadda saboda manzan Allah ya ce shi nan a kona ba gaba ba gona shine tasdiqu fi ma gaba da cikin da abin da ya ba da labari Wacce na wajtinabu an anhu nahawa fajar kuma a nisanci duk abin da manzon Allah ya hana ya tsawata duk abin da manzon Allah ya hana in dai manzon Allah ya hana wannan abin ya tsawatar to a bar shi mun taso mun ga garin ana yi mun taso mun ga gidanmu ana yi a a bar shi musulmi ba shi da wata al'ada tabbatacciya sai wata musulunci ya tabbatar ana ba ta mun gano wani da kyau so daga duk abin da manzan Allah ya hana a fashi ya hannu wa zai ba misali a cikin abubuwan da manzan Allah ya hana ya hana sama wa iyaye wani mutum ya taso tun daga kasar yaba, ya zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a madina ya ce ya zo wurin manzan Allah ne domin ya tafi jihadi sai maza Allah ya ce kana da iyaye ce in ce ko maka ka je kai jihadi a wuce ko maka ka je musu hidima ka je kai musu aiki manzo Allah ya hana a saba wa iyaye a ba zai zama ɗaya na kirki ba muddin yana saba wa iyayensa muddin yana cin zarafin iyayensa muddin iyayensa za su ce me yayi kaza yayi tsaki bayan Allah ya ce wala ta kullahu ba kufi wala ta ma wa kullahu ma qawlan kai yanzu idan iyayenka ba su huta da kai wato da wa za su huta idan iyayenka ba su ba su huta da ke ba to da wa za su huta ka kawo karfi shekarunka ashirin da biyar har yanzu baka iya ciyar da kanka ba balle ka da iyayen ta kai shekarun jira kuma ka kawo shekara talatin iyayen da sun ce abu gaza suke so ka ce kai sun cika kwakwalwa a da lahi da shan ce to wanda yake ganin wannan rayuwa to ya tuba zuwa Allah Allah hana wa ta'ala iyaye biyayya ake musu saboda haka sai mu kiyaye tsakanin mecece biyayya ga iyaye a shar'ance mecece biyayya ga iyaye kuma a al'adance ku gane magana ta mecece biyayya iyaye a shar'ance mecece biyayya ga iyaye al'adance wani ya je lokacin sallar da ya ta kusa saura 'yan kwanaki ke da digaggu iya lissafi ne bai samu rabon yawa kawai sai ya ji labari ai saurayinsa ya bai wa budurwarsa naira dubu arba'in ce banan sallah wannan ba shekaru ne kaɗan baya ko a banan nan shekara ba dubu arba'in ga zuwa zamara kuma ba baban da yi shuru ya fito ƙofar gida yana zaune yana jira ɗan ya dawo domin su kwashe ta ɗan nan yana dawa daga nesa sai ya cire takalmi sai ya durkusa a gaban baba sai baban ya shuru ya ce ya yi sa'a ya tashi tafi wai shi ke ran ya fi ya cire takalmi daga nesa ya zo ya durkusa mishi wai shi ke a wurin allah wannan da ya kuma don ya kaga wannan ba ladabi ne a sharance ba ladabi ne al'adance sauran zai zo mutum tun da ya riga ya san abu kaza kake so shi nan sai ya je ci zarafinka ya je ma duk abin da zai ma sai kuma ya zo ya ya kwance maka zani a kasuwa ya zo gida yana daura maka ai ba ta taso ba in ya kwance maka zani a kasuwa ya daura maka a kasuwa a wani mutum ya kwance maka zani a kasuwa ya zo gida ya daura maka wani ba ta taso ba saboda ka ana girmama iyaye asali ma a wurare da dama Allah ta'ala ya hada hakkinsa da hakkin iyaye a wuri guda wurin ambato ba wai hakkinsa shi ne hakkin iyaye hakkin iyaye su ne hakkinsa ba wa abdullahi wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana kuma ku za mu mamaki wallahi yar wani ya ta nuna akwai matar da take da yaya tana da yaya a cikin su akwai guda ɗaya da ake ganin shine zakka ya bar gemu ya ɗage wando baya zuwa shi ake ganin zakka kullum da safe sai ya zo ya gani ta sai ya share mata ɗaki sai ya ajiye mata kuɗin kashewa na wannan rana in ya dawo ba zai huce shiyarsa ba sai ya za ya gani ita ya ji labarinta sai ta ce kai ita dai ta ana cewa kaza amma in da 'ya'yanta ne ta je wannan in ji haka ake zama shi ta sa ta wannan fa'ida saboda ka iyaye ba cin zarafin su ake kuma cuta su ake kuma ba ka taba ganin mutum yana karatu sai da ya kaharu sai da ci ku su ba sa girmama iyaye amma ka tambaye shi ya bada misali na mutum ɗaya da ya mutunta iyayensa ka ba shi lissafi ka ce ka ba shi kwana uku siri ta ya taba yi an ce wani ya taba sayan jarkar nono ya kai ma mahaifiyarsa a ina ka ce ga kudin motar dubu hamsin kawa ne ku ta tafiya sai ya nuna maka mutum ka ce ga dubu hamsin in ya ce a abuja ne gobe a tashi a tafi abuja in an gama ba a samu ba a tashi a tafi duk inda za a tafi za a kuɗe shi saboda ka a girma iyaye Annabu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ta iyaye ya hana ta iyaye kai baka da tunani ne a cikin lokacin da ka girma tsufa ya zo maka ‘ya'yanka kuma ƙarfi ya zo musu kaga suna ta kansu ba sa ta taka saboda haka mata ta gari ita ce wasu take nuna wa mijinta iyayen kafa yan uwanka ba wai kullum na ta kaɗai ba a duk lokacin da ke nuna wa mijinta yan uwanka ba Iyayen ka ya kamata ai kaza ai kaza ai kaza ba wa ba kwanaki fa a sallar da da wuce nuwa ki kawai kai mata ni na sa a wannan sallar ke mata nuwa guda hudu tunda alhamdulillah an samu riba an samu kaza abubuwa ya za ka ji ya za ka ji mai ɗakin ka tana cewa ita ga abin take so ke mahaifiyarka saboda haka ake saboda haka duk abin da manzan Allah ya hana to a haro. Shi ne wace ta zaɓi wa an nuna ha wata ta wa Allah yi ubada Allah illa bi masha wa Allah yi ubada Allah illa bi masha kada abota ma Allah da komai sai da abin da manzan nan ya zo da shi in dai bauta ce za a yi ga Allah kuma wannan annabin da Allah ya aiko mana shi bai zo da wannan ibadar ba a je ta gefe guda tukunna layi bai zo kanta ba saboda bai saboda faddini inna ma a ta bin nakali lissa bil auhani wa al aqli shi addini ya zo da ruwaya ne in ka ce mana yi kaza sai mu ce sai mu ce saboda ni sai ka in ka ce mana yi zakka sai mu ce saboda ni sai ka ce saboda Allah ya ce wa yi musu salata wa atu zakata sai mu ce eh ya kuma ya ce a yi wa ya ce a ba sai ka ce ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wa ghalimina wa fi sabilillah wa min sabil fariqatu min Allah to wannan ita ce kaida addini ba za a yi shi ba sai akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a yadda ya zo da shi kuma babu tsari babu dangi kamar yadda ya rama na misali da su to waɗannan al'amura guda uku in mutum ya rike su to da izinin Allah maraukin sarki in aka mai tambaya a kabari to ya san amsa da zai bayar amma ya ji a wurin wa'azi tambayar kabari su ne abubuwa guda uku abu na farko menene addini abu na biyu wane ne ubangiji abu na uku wane ne manzo aya ne ga yayi shi ke sai ya kama cin duniya shi da sanke eh ba wai da cokali ba a kuki a hankali ke cin duniya a da ya san tambayi da zai a kabari tambaya ce guda saboda shi yanzu ba sai ya yi sallah ba ba sai ya azumi yana ganin a ah, wani ya bata wani shi lokaci ba ana nufin duniya ba ba ana kakan nemi duniya ba wala ta sanar shi ba za mina duniya ba ana ga ka cire baka duniya ba amma kada ya saki kada ya zama shi ne himmarka shi ne ake addu'a wala ta ji duniya akbar hammina ya Allah kar ka sanya duniya ita ce babban al'amari ka san wani tashin hankalinsa babban tashin hankalinsa yau wayansa wata ta uku a hannunsa shi kuma duk bayan wata biyu yake canza waya in dai wata biyu an yi sababbin wayoyi to zai sai da wannan ya canza wannan to yanzu gaba ɗaya wayar ta kai wata uku a hannunsa shi babban ta shi gwada abin da aka jarabe shi kenan suna ce amfanin waya shine a kira ya kira akwai na musamman kuma kun kana son ka ji wasu abubuwa sai sa rediyo ba to amma na sai ya ga wasu wani mugayen wani in ka ga mugayen fina fina da ke ciki da mugayen kiɗe-kiɗe da ke ciki har ya huce ma abin da aka yi waye dan haka ana samu a cikin wayoyin samari ana samu a cikin wayoyin yan mata wannan saba ma Allah ne wannan saba wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma sai mutum ya tuba shine dama amfanin wa'azi duk abin da mutum ya ji an faɗa na laifinsa to kada ya ce yo fa akan shi aka tara wasu kira mai faɗan marisan fatan mu mu shine kowa ya gyaru su tun yanzu an ce ka tuba ya za ka yi tuba wa shuruku tobati annadamu ala ma fata dauke na daya wa Allah ya hudu ila dhanbin fi ma tsaye min umuri biyu wa an yatruka al-ma'siyata fi ya? in na bisa biyu na farko annadamu ala ma fata da na sani akan abin da ya wuce tunda yanzu ya ji wa'azi ya ji abu to sai da na sani akan abin da ya wuce kai kai kai Allah ka yafi ba wai ya ji ana ba da labari bai ce kai da ba shi mafi kwallon shege ne don yanzu ya gyaru kai ka je ka tambayi garin ka ji gaba daya ka je da ka tambaya da an za a je kamun amarya su ake dauka wai yanzu ne to yanzu da yake faɗa wannan allah yake gwarantawa don allah shi shirya da shi ya nuna an aslamu kullata munnu alaihi islamu kun balin lau alaikum an hadafu da iman so da ka ba yake baki mutum yake buga kafa ba yace kai alhamdulillah amma ai su da wallahi sai ne da na sani ake kai kai kai Allah ka yafi mana Allah ya kuma ɗauki niyyar ba zai sake komawa zuwa ga aikata zunubi ba fi ma ba kira alai min umri na abin da ya saura na rayuwa wa an ya turkal masu ya tafi sa'atiha ya bar aikata laifin a daidai lokacin da yake yi in kara mutalabisan biya in ya kasance yana yi in yana yi ne ya to ya bari kada ya ce a sai ya gama wannan misali shi yana babba da kudade ne yana ba da kudin ruwa ne in ya ba da naira dubu za a dawo mai dubu ɗaya da gida in ya ba da ɗari biyar za a dawo mai ɗari biyar da hamsin sai ji ai hamamu ai duk wanda yake cin kudin ruwa ranar alkiyama zai tashi kamar wanda aljini ya buge shi Allah zai da akuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المرض ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم riba. ya ji an yi magana an yi magana sai ya ce ya tuba to yanzu da ya ce ya tuba waɗanda ya baiwa bashi akan za su dawo mai da sauran sai ce a'a kowa ya dawo min da abin da na bashi har ya tuba ke rago kada ya ce a to sai ya in an dawo wannan ne to za a soke in an dawo da wannan to kuma nan gaba za na sai a ba haka ke shi ne mutum ya bar laifi idan ya kasance yana cuɗanye da laifin a imamun nawawi a cikin littafin sariyar salishai ya kawo sharaɗi na hudu ya ce sharaɗi na hudu shine kuma in ya kasance mutum ya yi zalunci ne to sai ya mayar wa waɗanda ya zalunta da abin da ya zalunce su mana ya yi tuba kun gano wannan da kyau ya kaza ya kaza to ya yi zalunci kamar ya yi zalunci ai da lokacin da yake rike da wata kungiya sun yi hada-hada ku sai da kudin kungiyar ba a lokacin nan kudade sama da dubu ashirin da biyar sun sabanta kudaje da kyau to yanzu ya tuba tun da ya tubo da na kudaje sun sabanta a sai ya dawo da su ya mika su idan ya kai goma wai lalle ne ya ce lokacin da suke mulki ne suke ba bakeri a kansu ba a wasu ya zo da kungiya ce a makaranta ya dawo lafiya a lafiya kamar sai ya dauki dubu ashirin da biyar ya ajiye musu su sun dauka ya kawo donation ya kawo taimako ne ai tsohon escort ne suna cikin executive council tsohon eh, eh, abin nan escort ne su sun dauka ya kawo kyauta ne shi kuma yana ganin na da ne ya mai so shi ke nan sami tsarin waɗanda su ne al'amuran da ake bukata yan kuma ana fitar waɗannan ne maganganu ne don a gudu tare a tsira tare duk da dare yana ci in mutum iya rayuwa a nan duniya rayuwa mai kyau to zai ga rayuwa mai kyau a kabari zai ga rayuwa mai kyau kuma a lahira amma idan ya ɗauki duniya gidan kashe ahu ya ɗauki duniya wai wai daga duniya sai ka kaduna wasu bai daga duniya sai lahira ba sai barzo ba a sai ka kaduna mana babu lahira to wannan ya yi wa kan shi mummunar dabara Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare wannan aure Allah ta'ala ya sanya mishi albarka Allah ta'ala ya sanya tushen arziki ne ga ma'auratan nan iyayen amarya da suka tarbiyyantar da ita har aka zo ga wannan biki Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya ba su lada Allah ta'ala ya kara musu arziki ango da iyayen shi suka rene shi har a harka wannan lokaci Allah ya sanya musu albarka Allah ya sakanka musu da mafi kyawun abin da Allah yake baiwa yake sakanka wa bayansa waɗanda suka kula da bayansa kuma Allah ya sanya wannan aure ya zama shine sanadiyar arziki na waɗannan ma'aurata duk wasu fitattunu Allah ta'ala ya cire a tsakaninsu Allah ta'ala ya kwantar musu da hankalinsu ya sanya kwanciyar hankali a tsakaninsu ya sanya haƙuri a tsakaninsu ya sanya musu kaunar juna ya sanya musu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar wa fi'lan wa i'tiqada wanda suka shirye wannan abu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su subhanallahi bihamdi bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk at-takbir Allahu akbar at-takbir والحمد لله karatu kenan daga bakin mana aliyu masari daga mina muna roƙo Allah ta'ala shi ba mu iko aiki da abin da ya karanta da su malam ya yi karatu da faruka ya daga ko'ina daga aure da an ka fara an ka zo fili alkiyama an ka zo kabari sauran abin da ya sauran shi ne za a yi hukunci yanzu sai kuma malam ya bamu kowa ya zai tunani Ni ya kamata kowanne mu yi shi ne abin da malam ya cike da shi muna roƙon Allah ta'ala shi ba mu iko aiki a cikin bayani malam ya ta bayani sosai a kan tambayoyin kabari wanda abu kamar da tura suke cewa open face ne ba an ba ka tambaya an ba ka amsa amma kuma sai lokacin yin jarba ya zo wani kuma ba zai ce ba sai da kuma akwai wasu masu yawo masu damfarar jama'a cewa za a rubuta ma addu'an tambayoyin da ake yi a kabari daga yau za a kulla ta a matsayin laya ko wani magani sai ta ajiye kana kaiwa kabari mala'ika na ta za ma tambaya sai ka amayo da wannan abun kan sai su dauka su karanta inna lillahi wallahi an san wannan bayani a nan gari ba an manta an manta an taɓa wannan bayani ga ai to an ka in kan ma amayo wannan sai mala'ikar kan su dauka suke da tasira amma tambayar gafa a duniyar ce wani sai an bi shi a sai da shi nan ba ka ba tafiya sai ka ambaci waɗannan tambayoyin da mu dawo ko wallahi wani mai sani ba aka aka an rubuta littattafai ga su littafin ma an manta sunanta me sunanta mara buka ba ka suke zuwa ba littafin nan na mukarar kawai duk ɗaliban nan garin tambaye su sun ba su sai mai hannu wata su sai za mu sai littafin ne man rabuka tambayar kabari kenan ai amma wallahi wani ko da an sai da shi ba zai iya ba da amsa Allah malam ya yi bayani kuma akan azaban kabari shin tatsuniya ne ko hakika ne hakika ne tabbata akwai azaban kabari amma galibi masu tambaya masu inkari azaban kabarin nan kamar da mala ba da misali da za a tambaye su to tunaninsu ne ba su yi amfani da shi sosai ba wanda ke inkari azaban kabari ta ga yanzu bai ka magana maza Allah ba ko to sai a mai da tambaya yaushe an ka haife ka wanda ya gaya mai wannan kuma bai kai manzo Allah daraja ba kuma sai ka je ka bincika ana yawan samun sabani je ka tambayi baban da kuma mayan maman yau an ka haifi wani in ba haka yi ba baba ya mutu sai ce shekara yaron na da shekara kaza maman ta ce shekara kaza bai ranar da an ka ake shi ba sai da wani ya gaya mai wannan bai kai girman manzan Allah ba kuma ya yarda ya ce ko ina da aka sai ke of birth sai rubuta wannan ko ya yarda ya yi cika da wannan gaskiya ne sai manzan Allah da Allah ya turo ma ya gaya ma cewa ba za ma baka sani da inda ma ka fitowa